Shitu wadda baba gobe da mun sha gaito shi wannan zaure na da shirye shirye mu domin yin fashin baki kan al'amuran da suka shafi siyasar Najeriya da kuma sauran batutuwa. A sadar shi da Shitu a barkan ka da shugaban shirye na dalili. Assalamu alaikum. To a kwanaki uku ana gab da ma zaɓe na jihar Ondo wadda kuma an gudanar da zaɓe makamancin wannan a jihar Edo a wannan wata da muke ciki na Oktoba. inda dai aka samu ta gomashin gudanar da wani zaɓe cikin gaskiya da rikon amana da kuma zaman lafiya shin da farko bari mu dan wani jihar ondo a shin ya kake ganin alƙalman siyasar jihar din ya kike ganin za ta kaya duba da cewa jihar ondo da edo su ne dama aka yi ta shirye-shirye wata da watanni cewa za a gudanar da zaɓuɓɓuka har ana tattare da cewa za a iya samun rashin zaman lafiya shi gama da aka samu a jihar kogi da jihar bayelsa to sai ga shi kuma an gudanar da wannan zaɓe cikin gaskiya da riƙon amana duk da yake ba a rasa ƙorafe-ƙorafe amma dai zaɓen dai ƙasashen duniya sun yi bare da aka gudanar da wannan zaɓen. shin ah, me za ka ce da zaɓen jihar ondo da ake gab shirin gudanarwa to alhamdulillah uh, in aka duba inda abun maganar siyasan kasan najeriya ke tafiya uh, akwai matsaloli da yawa wanda aka samu a baya uh, mai participating a election ta wuce na 2019 election wanda mun yi zama da leadership na inec uh, kafin a yi zaɓe na 2019 general election kuma bayan election an yi uh, review na election uh, a cikin wanda a lokacin ba mai zaben election na kogi ba aka fito da ina ne aka samu matsala ina ake bukatan gyara a lokacin mun da ya faru a election na kogi mun magana kamar yau misali abin da ya faru a kano da wasu jarorin haka akan cewa ba adalci a ma abin nan siyasa a lokacin da ba shi kuma Allah baya zan baya kan maganan kogi da wando din ne amma sai an koma daga inda aka fara samun matsala kuma inda ake samun gyara mm. to aka zo kuma maganan na kogi abin da ya faru a kogi election na kogi kuma a najeriya kowa ya ga a gaban da ya faru ba wanda ya ji daɗi a bayan election na kogi duk bayan zaman da aka yi da leadership na inec da sauransu to alhamdulillah dai kuma za mu ce ba a samu cigaba gaba ba akan maganan siyasar mu inda ake tafiya to yanzu aka zo election na edo magana election na edo ko ya san na farko an samu internal crisis na internal eh, abuna na democracy internal democracy crisis shine tsakanin jamiyya ma su tsakanin su ma hmm. akwai matsaloli da yawa hmm. wanda ba su ba fahimci juna ba akan gyare-gyaren da ya kamata a samu na cigaba sakanin su hmm. to a haka din ne za a magana in ba a samu irin wayannan abubuwan ba a ci gaba kenan to bangaren ainihin kuma alhamdulillah maganin kadiri da babu da babu kadiri da maganin siyasa Najeriya to a cikin maganin ci gaban siyasa mu shine maganin kadiri da in an tabbatar da cewa za a yi adalci za a yi gaskiya kadiri da din yana da amfani sosai wanda kuma yana mana muna ganin cewa ya kawo mana ci gaba sosai akan cewa wanda ya kamata a ba a ba wanda ya ci zaɓe to na biyu kuma kaga zai edo ne ya nuna mana cewa ba maganan wasu suna magana in apc ne ci zaɓe za a ce ai ba daidai ba amma in pdp ne za a ce ya eh, adalci ba a abu na wanda kowa ya ganga abun da ya faru kafin na zaɓen ma ga ashe an samu internal crisis a wajen edo wanda ya sa har gwamna ya bi jami'an da yake ya koma wani jami'ar da ba wanda mutanensa suka ce in dai kai ne insha Allah muna so ka zo za mu zaɓe ka kuma ya faru to a haka din kuma a edo kowa yanzu ya riga ya gama ke faruwa a edo a edo shi ma samtin a wando yanzu haka a wando yanzu ana cikin internal crisis a party da har ya sa ga shi deputy gwamna ya fita daga jami'an da yake wanda suke kuma nan garin sun ci ga wanda suke so yasa har suka ce daga jami'a din ya fito ta wani jami'a wanda za su zaɓe shi kuma insha Allah ana gani yanzu da ana ganin duk abubuwan da ke faruwa cewa insha Allah ba abu bane da za a ce gwamnati an ba wa ne shi ne za a ce an dauce ba in ba ba wa ne ba ba ce ba ya dauce ba kowa ya fara gani tun yanzu cewa akwai internal crisis na democracy inda cikin gida wanda zai sa ma mutane za su fara samun kwanci hankali cewa kuma mun gode ma shi inspector general police na yanzu ma akan cewa ya bada goyon ba cewa insha Allah duk wanda ya ci zabe ba za bari wani tar da hankali ba duk wanda gashi kuma har yanzu an samu progress sosai wanda muka gani a television jiya kuma har chairman na yana duk sun yi kokari na cewa har na ga sarkin musulmi da ba. ka dukkan su je sun sign peace accord a jiya ma na gani a television da zaman wanda wanda ba za a yi ma ba za a yi wani rikici ba kafin a zamu bayan zaɓe insha Allah. To a ga shi shi babban sufeto na jiran 'yan sandan na Muhammad Adamu ya tura dakaransa wajen dubu talatin da uku da ɗari bakwai da tamanin da uku domin su tabbatar da cewa an gudanar da wani zaɓe cikin lami lafiya. A yau kuma zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta ta tabbaci da alwashin cewa wadda jama'a suka zaɓa a wannan zaben gwamna jihar Ondo din shi ne zai zama gwamna shi ya kalamai da nuna cewa su bangaren 'yan sanda da hukumar zabe sun shirya su gudanar da adalci da kuma wadda zai tabbatar da zaman lafiya a wannan zabe eh, na taba magana inspector general police wanda ke kan kujera yanzu wanda yana kokari ta abin nan aikin da yake yi presently a nigeria kaga abinda shi yana nuna in allah yarda ba za a samu matsala ba kafin a yi zaɓe kuma bayan zaɓe abinda ba ma a gwamnatin demokradiyya shi ne maganan a gan sojoji to kaga in shi nuna mana kamar da na ce maka ya faru a wando an je da yan sanda ishe shi yan sanda saboda wani lokaci shi ne ya san in ba gida ishe shi yan sanda ba an san a cikin jama'a kaza muna bukatan yawan yan sanda kaza aikinsa ne so yanzu ba je da ishe yan sanda bai ganin bisa matsala to yanzu da ya kamata yan shi da yanzu da aka tura so abin da yan sanda wajen dubu talatin da wani abu yan Allah da abin da ba ma so shi ne a ce ana zaɓe a kan sojoji wurin zaɓe kuma a ce muna to muke gani ba ma so muna gani a cikin ana siyasa a kasan mutanen Najeriya. to a ranar da ya aswaju mashid shi to dai daidai muna tattauna kan kasa take ciki a wannan makon ne shugaban kasa muhammadu buhari tare da mataimakin shi farfesa yi wasu bindu suka jagoranci wani taro domin haɗin gwiwa mutunta dangantaka tsakanin bangaren 'yan majalisa da kuma bangaren zartaswa na wato majalisar ministoci da sauransu an da ana ta wato samun matsaloli musamman da a wacce majalisa ta baya majalisa ta takwas tsakanin bangaren majalisa da kuma bangaren zartaswa shin ya kallo nuna kokari da ake wajen ganin an kyautata alaka tsakanin bangaren majalisa a bangaren shugaban kasa domin kada a samu matsaloli duk da yake a kwanakin baya an samu dan matsaloli haka tsakanin ministan kwadago fesis kiyamu da kuma bangaren yan majalisa an kuma samu matsala tsakanin a gordon afabi wato minista na yankin Neza, Delta da kuma 'yan majalisa duk da akan gudanar da ayyuka da kuma ganin shugaban kasa shi ya kalli wannan ta dangantaka da tsakanin bangarorin biyu. aito eh alhamdulillah ya dole ka ga ta wannan bangare ma cewa ko za mu koma tarihin kasan mu ta nigeria Yanzu mun independence mun zama kasa na kanmu yanzu shekara 60 kenan ko. abin da dan shafin ci gaban kasan mu ta Najeriya shine maganan sojoji da suka daidai suna mulkin a kasan mu kaga maganar constitution na Najeriya a riga an bayyana duk inda ya kamata a ce za tafiya da za gudanar da tafiyan harkokin Najeriya to duk da harkokin zamantakewa na gwamnatoci da ana da constitution yana da kundin amma akwai Za ka ji dan taba cewa constitution namu wanda suka zana constitution namu sojoji ne so mulkin soja ne so akwai inda ake bukatar gyare-gyare biya a cikin constitution namu to in ba wannan abun ba aka ka gan za a ci gaba da samun irin wayannan kananan matsalolin da kake gani so kuma yanzu wanga shugaban kasa muhammadu buhari ya fara dan taba magarin restructure na kasar Najeriya so to restructuring din dole da sai an da sai an taba maganin constitution duk wani abubuwan da ake samu matsala ah, da executive arms da legislative arms da abun nan so in an zo maganar restructuring mazalar restructuring abu ne wanda ana tsoron kila zai kawo mana matsala a kasar mutane Najeriya wanda ke kuma ba haka ba so saboda haka maganar constitution namu ana bukatan ɗan gyare-gyaren da za a samu su abubuwa wanda zai sa kasan mu komai na tafiyan da ya kamata to magana a ah, wannan gyaran kundin tsarin mulkin kasa kusan ah, kundin tsarin mulkin najeriya ya ba da dama cewa lokaci zuwa lokaci duk lokacin da ga akwai bukatar a ɗanyen su kundin tsarin mulki ah, ana iya yin sa to amma ita fada shugaban kasa san ce cewa babu wani dalili ko kuma wani muradin na cewa sake fasalta ƙasa. tun da dai akwai a kundin tsarin mulki akwai kuma 'yan majalisa to ya kamata 'yan majalisa ne su ya kamata su tsaya su gani akwai inda ya kamata a gyara a gyara ba wai a cewa za a sake fasalta ƙasa ba shi ne ka kalli wannan alamar domin an dade ana ta maganganun sake fasalta ƙasa, ana da restructuring restructuring shin ba ka gani yadda najeriya take tafiya da yadda kundin tsarin mulkin ƙasa? ya zayyana da ake gudanar da harkokin mulki kusan komai yana tafiya da aiwatarwa ne da kuma rashin kishin kasa shi ke damun najeriya ba wai shi kan shi tsarin mulkin kasa ba to alhamdulillah kaga an ana maganan tsarin maganan tsarin mulkin kasa ba wai an ce mu koma baya ba mm. yanzu muna maganan federalism shine muke a najeriya in ka kasashen duniya da suke wani demokradiyya da muke ciki yanzu kuma suna practicing da abin federalism da muke yi a Najeriya hmm. abu ɗaya na zan gaya maka shi ne abin da ya kamata a ce muna yi muna yin shi daidai in muna yin shi daidai to ba wannan halin da muke ciki ba yanzu ne za mu samu kanmu ba na ɗaya demokradiyya ɗin demokrasi ɗin shine muna yin demokradiyya ɗin daidai a Najeriya Shi ne kuma ya kawo maganar federalism din inda ake federalism din a duniya a wanda suke yi sun ci nasara aka muke yin shi daidai a Najeriya to a gwanda restructure da muke magana yanzu ba wai maganar sabon tsari ba federalism da muke magana cewa muna yi a Najeriya ne muka ce a koma a duba menene da menene ya kamata a ce ana yi a kasar mu ta Najeriya ta federalism shine muka ce dole a koma maganar constitution namu akwai abubuwa da yawa wanda babu a cikin constitution ko kuma ana bukatar musu kananan gyare-gyare a cikin constitution namu wanda kowa limiti na Najeriya na farko haɗin kai na kasan mutanen Najeriya saura bai kamata ce har yanzu muna jin cewa wani biafra wani biafra za a yi biafra wani zai yi menene ba da a ce duka kasar najeriya mun yarda da cewa mu dukanmu na yan najeriya ne abin da zai kai magana ana wani zai na magana bai hafa wani yana magana mai menene har yanzu to har yanzu akwai sauran dan kanana gyare-gyare kenan to amma ba ka ganin can masu irin waɗannan kalamai wasu sana'o'i ne waɗanda suke ƙoƙarin wato kare eh, wato kamar su na kashin kansu wato marasa kishin kasa don misalin ana magana da ah, raba kasa misalin ana magana biafra ai za ga cewa akwai miliyoyin yan al'ummar a kabilar iba suna hada kuma suna harkokin kasuwancin su kuma ba ma in nan ka gansu ma kamar yan asalin gudu ne ba wani abin da ya dame suna cin gudu harkokin su shin me ke sa wasu saboda kashe wato muradin kashin kansu suke kokarin kawo tarniki ko kuma su ringa yankaran jama'a domin ganin an raba kasa ko kuma an yi wasu abubuwa kasa wani ya dace ba. to kaga in allah da iya allah ce mu kaga dan adam dama zuwan zuciya da son rai yana daga cikin abubuwa da ke damu kowa ne wanda kowa ya sani to shi yasa ka ji ina magana na fara taba cewa cewa abin na wurin su har yanzu na maganin za a raba kasa da sauransu ya kalar da magana Najeriya daga Granot Pyramid a nan Kano da Sokoto da sauransu wato da Lagara ta shi ne muka sani a Najeriya da kuma Koko Pyramid a nan bangaren kudanci najeriya a ibadan da ondo da sauransu to ba ma maganin mai a na kasar najeriya to da haka najeriya na tafiya da kowa ana amfani da wannan gan arzikin da allah ya mana muna za kula da kasan mu najeriya da kasan yamuri ne da kowa wace ce a maganar najeriya kafin a zo a samu maganan mai an samu mai ta bangaren kudanci najeriya an zo ana maganan to kuma lokacin ma kafin a fara samun maki su mutanen kudancin makasan yammarin ma suke magana ana so a dawo federal system duk abin da ake samu ta wannan bangaren a dinga kula da duka kowa na kasar Najeriya in mun yarda cewa mu Najeriya ne to yanzu a kowa an samu mai kowa kuma yana cewa kowa ya koma abun na <laughs> shi ne na kawo maganan tsoro na mutanen mutanen Najeriya to amma kaga in ana maganar unity an zauna an goyi mutane su fahimci maka abin da mutane ba su ganewa babu wanda yake tsoro a Najeriya yi wani magana mai wani magana sai dai ka sani wanda matakin da ya kamata a dauka shi yasa maganan true federalism da muke magana ba ce maganan Najeriya ko ba bayan da ake da ba ana magana ne menene ya kamata a ce ana yi a kowane jihohin Najeriya ko kuma kowane region ta kasa Najeriya ba wanda yake tsoron magana mai kowane in ana tafiya da abin da ya kamata a yi a kowane jiha ko kowane region yanzu duniya ba wanda bai san ina maganan cewa ya ake cewa duniya yanzu kowa na maganan cewa ana nema alternative inda ba za a danga amfani da man fetur a duniya ba saboda lafiya ba shi wadda ba yawo wasan yana shafar lafiyar jikin mutane duniya da yanzu suna koma daga electric sai battery shi ne ma motoci da abubuwan na injina da suke amfani da shi yanzu so saboda haka akwai kuma wanda yake abu ne na gona wanda rabu na ganye itatuwa wanda ake shuka yanzu wanda shi ne ma aka fi yada da shi ta bangaren mai da sauransu Kuma wasu abubuwa ne daban dai haka wanda ba mu maganin bai tura ga abin da ya faru da mu wanda a cikin wannan corona wanda yake an dan samu matsala masakanin russia da saudi arabia wanda mai mana nigeria an ya kawo wanda ko naira goma maza sai ba mai bukatar mai a wannan lokacin cikin wannan shekarar da muke ciki to wannan yana daga cikin wurin da ake bamu a nigeria cewa dole ko a kowane maganar structure din nan kowane region ne kake da shi in ba tashi da guri ba a neman mataki da guri ka samu na cikin wani irin mugun halin yanzu haka to a ah, ah, mallam ah, aswaju mashir shito bari mu da tabo abin da ya shafi a ah, ƙalubalen tsaro da ke adabar kasar nan a ah, rahotannin da muka samu a jihar katsina ya nuna cewa yan bindiga sun sace wasu manoma a wani gari da ake kira sabon gari da kuma ƙauyen malamawa da garin gado da kuma garin magarya da kuma tsauni wani ƙauyen tsauni dukansu dai a ƙaramar hukumar jibe ne a jihar katsina an dai ana samun irin wannan yadda ake kai hare-hare wa manoma a gonakinsu wanda hakan ke sa manoma ke kaurace gonakinsu saboda tsoron kada a je a sace su ko kuma a halaka rayuwarsu musamman idan muka kalli yankin arewa maso gabashin najeriya kauyuka da daman gaske ma ba a noma saboda ana gudun kada a je daji wani abin zai samu mutum shi ne aka kalli wannan al'amarin kuma ta ne zai shafi abincin da ake ƙoƙarin dogaro da shi misali a zuwa shekara mai zuwa to kaga akwai program wanda yanzu haka ni na daga ciki wanda suke sponsor wannan program a kasa wanda muna ce masa salute nigeria community to community campaigning akan kan community policing in ka duba tun da maganar insecurity ya fara mun ce daga kasan borno shine muka sani cewa da ba zama lafiya kuma ba lafiya gari mutane ba sa yi abaci ba sa yi zuwa wurin sanoyinsu da sauransu to yanzu abin har ya yi extending yanzu zuwa north central zuwa north west north central yanzu haka mm-hmm. to mun zo mun duba duk kowa zai zo yana magana amince sojojin mu menene da sauransu to shine mu kuma muka zo da wannan idea cewa kasan na yi karatu peace and conflict resolution kuma abinda muka sani da irin wannan crisis da muka da shi a nigeria internal internal security problem ne ba border crisis eh, abin nan insurgency ba ne. Mm. cikin gida. Mm. To in ka duba kuma a cikin eh, dokokin muna da constitution na kasa mm, eh, to muna da yan sanda muna da sojoji kowa da abin nan na inda aka training nasu a bakin aikinsu to wayannan mutanen abubuwan da ke faruwa a cikin angwani da sauransu shine za ga wayannan mutane suke da zama to shi yasa muka koma yanzu muka duba ta wannan abin da ke faruwa ya kamata a ce inda gwamnatin jiya najeriya suke kashe kuɗi saboda mun wancan gwamnati da ta wuce irin kudin da ake kashe sojojin mu ta najeriya akan maganan ba zaman lafiya to da muka duba cewa da a ce za a yi wani abun 50-50 ana kula da yan sanda yan sanda sun fi kusa da mutanen mu in abu ya faru a wani anguwa yanzu mafi karanci ma za ka samu police post a wurarenmu. amma kafin ka samu wani barkin soja ma da za a kai reporting wanda cewa wani abu ya faru saboda haka ya kamata ce gwamnati su duba ta wannan barin kuma yan sandan a ba su target akan maganan abubuwan da ke faruwa a wurare ba wai kawai maganar sojoji sojoji ba training nasu akan maganar internet crisis ba sojoji ma wani chief za ka je army chiefs nasu ma suna cewa su ba daɗi suke ji suna ganin sojojin su a cikin a hanyoyin mu na highway suna roadblock ba aikin da aka dauke su kuma ba aka ba akan wasu dalilai da haka ba sa so ma suna ganin ne sojojin su a hanya cikin gari amma kuma ana ganin ayin eh, wato gazawar sojoji ne wanda ya sa har ake shigowa daga wasu kasashe a shigo Najeriya da makamai ana zuwa ana kawo har-hare tunda ai kusan kalubalen tsaron da ake fuskanta a Najeriya ana danganta shi da cewa akwai kwararar makamai daga yankin libya da mali da sauransu zuwa najeriya shin ba ka ganin da sojoji suna gudanar da ake su yadda ya kamata suna tsare kan iyakokin najeriya kamar da kundin tsarin mulki wajen ta musu watakila da ba a samu rigingimu ba a cikin ƙasa. Eh, kaga shi ne ke maganar da nake ba wai sojojin mu ba za su yi aikin su ba kaga muna maganan boda sojojin mu dole a samu senaji wanda za a yi aiki da yan sandan mu da wannan sojojin mu dole gwamnati su dauki mataki a kan ba wai sojoji za su mai da hankali a wurin sojoji gare ba kaga maganan boda maganan shigowa da makamai da su akwai immigration akwai customs akwai sojojin mu amma in ka duba yanzu kaduna ba boda wace hmm. niger ba boda wace hmm. to amma mutanen mutanen suna shiga kasuwa suna shiga wayansu zaka gan suna yi kamar manomi ne hmm. wayansu suna yi kamar suna kiwo ne to a haka haka in an gan sabo irin wannan abubuwan da nake gaya maka magana aikin yan sanda ya fi yawa a cikin wannan abin da kake magana da muke magana na cewa ba zaman lafiya saboda in kana maganan boda mai maiduguri bodan katsina da sauransu amma cikin gari wannan mutane ba kwana ɗaya ba ne za su tashi suna hari su kai mutane hari da sauransu ba za a fara samun alamun cewa gashi akwai tsari na kasa wanda yake muna da kafin ma a ce magana an kawo an zo da magana yan sana da sauransu sarakunan mu da sauransu za a ga ma yanzu haka wani gwamna ma bai taba ma tun da ya hau miliki wannan bai ma taba security meeting daya da wani da maganar sarakuna da su sarakuna garin rabin nan jarin eh, sa to akwai abubuwa da yawa wanda yake in an dauke wannan matakin za a kashe wutan abun kafin ya tashi in abu ya faru ya fi karfin ya sanda shi ne za a ce magana amma magana sojojin da 'yan sanda za su aiki tare amma su 'yan sanda ne masu na magana abubuwa da yawa ba su da ah, mabibi kaya aiki ne ko su abubuwa akwai abubuwa da yawa wanda yake mun dai muna gani kowa na gani cewa an fi mai da hankali ta bangaren sojoji kan magana abin da ke faruwa ta ah, ah, maganan rashin zaman lafiya na kasa. wannan shi da sai tuna a wani kira da rundunar sojan ƙasa ta inda ta bukaci su da gwamnatin jihohi musamman da yankin arewacin najeriya da su taimaka musu don share dazuzzuka da ciyawu da sauransu domin su samu damar shiga dazuzzuka su samar da tsaro domin a wasu lokutan akan samu ai wato 'yan ta'adda suna ɓuya a cikin dazuzzuka da ciyawu da sauransu shin ya kaka yi wannan al'amari domin akwai a jihar nasarawa da bello an ce sun soma wato yi wannan haɗaka don da ita da rundunar soji domin ganin ana sassa da ciyawa ciyawa domin ya zama na cewa an samu dazuzzuka ba a sa yan ta'adda da sassa ba shin ya kaka wannan al'amari ya gane maganan insecurity na kasa yana daga cikin maganan da muka fara tawa na maganar restoration na kasa ya fita ka wai ka saka mun Najeriya ba mm. idan maza za ka samu daji haka a ce kuma muna wahala a kasa kowane ya kamata ci daga wani jihar aiki ya kasa a cikin wanda ba ya ake yan sanda ko sojoji kadai ba su gurin mu ma a yi sharan daji a birman malami su aiki ina da mutane da su koyi amma ko ina a Najeriya ka nan daji daga wannan jihar zuwa wani jihar kuma muna kokan yunwa so shi yasa muka magana magana eh, wannan insecurity ba maganan mutarwa abubuwa wanda ya kamata ce gwamnati su doke mataki a kai so maganar da ake cewa mutanen na suna samun wurin boya da sauransu ba zai taso ba in akwai in ba mining ake a nan ba sai ka ga bayan da kana mining ba bayan da zaka ce gwamnati ya bude wuri a ce mutane sun samu wuri suna ɓoya ba yanzu zaka je an ce minister of agri a ce a budget an sa a budget na cewa ya taimakon manoma a jihohi na federal gwamnati kenan mm. amma ba kuɗi mun da za a yi wani aiki da shi yana cikin waje so abubuwa da yawa yana daga cikin wanda aikin maganar restructuring din nan dole a tashi a bikin mataki da wuri akai kowane kowane gwamna ya koyi ya gandajinsa ba banza ba in babu a ah, wannan ne ake cewa akwai abubuwa da yawa zaka ga akwai zinari wasu wurare akwai nini da abubuwa da yawa wanda za a kawo da dai suna da yawa arziki ne wanda Allah ya gaya zuwa goma ba wanda zai kai har za a fita da shi kasan waje kuma yana daga ciki abin da muka magana muke magana yanzu da ma na abubuwan daraja ba kafin ma a fita da su kasan waje ma na da haka to masu kallo da sarashin ina dalili ne ke zuwa muku daga tsarar mc ta gidan radio da talabijin na liberty da ke nan birnin tarayyar najeriya wato abuja kuma muna tattauna ne kan halin da ake ciki tare da shirin al'amuran da kullum aswajin moshe da aswajin moshe da shitu amma na daga wata rubuta wasu batuta suka hada da yadda gwamnatin tarayya ta kudura aniyar wato karin albashi da alawus alawus ga malaman makarantu wannan ya biyo bayan gudanar da ranar malamai ne ta duniya wadda aka gudanar a cikin wani da dalili Gracias. ina dalili tattauna da ɗan siyasa kuma shirin da kullum a suwaju moshishitu kan halin da najeriya take ciki najeriya dai a duk da yake ta cika shekaru 60 da samun yancin kai daga tura tura mulkin mallaka na kasar birtaniya amma duk da haka dai tana fama da kalubale masu yawan gaske wanda ya shafi na tsaro tattalin arziki zamantakewa da kuma dai na siyasa inda ake ganin cewa akwai farashin kishi kasa wajen kasa dakile waɗannan matsaloli da ke fuskantar najeriya hasalin su kalubalen ma da ake fuskanta yan najeriya ne ke haifar da su domin su samu riba na kashin kansu da kansu a da wasu masu shan al'amuran da kullum suke ganin su ai wannan babban ma rashin kishin ƙasa ne a ce saboda wani abin duniya ko kuma muradin mutum na kashin kansa da kansa ya yi wa ringa yi wa ƙasarsa a zagon ƙasa ko kuma dai wasu abubuwa makamantan haka to a alhaji mashid a asuwajin mashid a wannan makon da ya gabata da muke ciki shugaban kasa muhammadu buhari ya yi wani kokari tare da yin hoɓasa inda ya la'akari da halin da malaman makarantu suke ciki na san ilimi inda aka ce akwai ilimi ko kuma duk ƙasar da take take tunkawa da ilimi da ci gaban kimiyya da fasaha da na tattalin arziki da na soji to sai da ta ba ilimi muhimmanci ilimin a yara na firamare makarantun firamare shine ilimi na farko kuma shine ginin kowane irin ilimi da ake takama da shi an dade ana korafin cewa malaman fa ba su da wato kwarewa su kansu malaman da su koyar a makarantun firamare da su wanda kusan shine matakin farko domin da yaron da ya sami ilimi na firamare ya samu wannan ingantaccen ilimin to ba shi da matsala inda zai ci gaba da karatunsa kuma ya wani fandisho na cigaba da karatunsa kakali ya kariye alwashin cewa zai tabbatar an ƙara waɗannan kuɗaɗe na albashi da allowance allowance ga malamai domin a inganta yanayin rayuwarsu domin su samu su karantar da yara domin ƙasa ta ci gaba a samu ilimi mai yalwa. Ah, eh, kamar da ka ji na dan taba da zuwa cikin maganin da bayanan da muke yi cewa ba wai maganin kasan ta a ci ba ne akwai wasu bangarorin wanda alhamdulilahi dai ana dan samu ci gaba da gyara da gyara da haka gaban muhammadu buhari ya yi ta bangaren malamin makarantu da so shi ne raga ko ilimi abu ne mai muhammanci mutane so da yawa ina kan kwamtata da abin da nake gani yano wanda na kwanaki wa dai har yanzu kuma na gan ana wannan kokarin na tura yaran mu wasu su je karatun fa wasu nurses wanda ma bai ma san yaro sa zai iya gama secondary ya zama wanda yake yanzu kaga wani kuma zai dawo ba ma wai zai pilot din maza ya da yaran mu dan wato ilimin tuki a nan Najeriya mi kenan yaran nawa ne mutum da ya je amma ilimin zai shiga kasar Najeriya da ya amfana to abin ya samu kasa mutanen kasan secondary musamman ne ka ilimi ni yanzu ina fa ta fara samu na farko wanda kuma har university ko nan da nake ji wanda na fara samu a Bello University Staff School mm. Shi ne na biyu Staff School na yi eh. to ilimin da na fara samu a primary ina a tun nursery shi ne har duk karatun da nake a university na gan abu ɗaya ne ake ta maimaitawa to shi kaga ilimi wanda aka samu musamman daga primary har zuwa secondary ba karamin ilimi wani. so alhamdulillah maganan karin albashi yana da mahimmanci sosai kaga mutane sun zo suna magana an kara kudin wuta electriki an kara kudin man fetur da sauransu dole mutane najeriya za su kuka kagan ana kwantata da kasashe waje da yawa mm. cewa kamar saudi arabia man fetur nasu kusan da biyu da wani abu ah, eh. to in ka ya haura najeriya mm. ina kudin kuma yake komawa akan mutane kula da mutanen kasa ne mm. yanzu nawa ne kudin albashi dan Najeriya so na kan mamaki da na aikin gwamnati Najeriya ya nan Najeriya na aikin gwamnati to abun da zaka duba so zaka gan allowance na mayakacin gwamnati za su nuna maka a wurin utility kudin mm. wuta mm. gwamnati zai baka kila dubu biyu allowance na kana wuta amma wannan gwamnati ne kuma yake regulating a wata zaka biya dubu biyar kudin wuta ina ne aka ce ka je ka samu cikon da zaka biya kudin wuta a je ai sata ki na kuta albashin ka allowance naka a kudin wuta dubu biyu ne hmm. amma bill in ya zo daga gwamnati hmm. suka ga dubu biya hmm, to amma su gwamnati ai ta ce sai abubuwa da ya so a wurin albashin ba za ka san cewa gwamnati ba ta adalci da mutanen da mutanen kasa da ma'aikatan ba to ba garanta da na teachers kawai shine ake bukatan gyara ba duk ma'aikatan gwamnati na najeriya gaskiya ana bukata gyara sosai a gurin cigaban rayuwa mutane yara za su abin lafiya na iyali za su tura yaran makarantu za su biya kudin haya da tsoro so in ka duba masarin albashi na ma'aikatan gwamnati na najeriya na ma'aikatan gwamnati za ka ga akwai inda ake bukata gyare-gyare da yawa alawans na gidan da za a ba mutum bai wuce kila ya biya kudin wata biyu a wata hmm. to shi ne kuma za a ga alawans na shekara to a wurin maganan kudin ruwa duka za a gan allowances na ma'aikatan mutanen mu na Najeriya za a gan akwai inda ake bukatar gyara maganan ma cewa ana biyan mutane albashi dole ana bukatar gyara to a asaju a mushishitu, a wani hanzari ba gudu ba akwai masu ganin cewa idan har gwamnatin tarayya ta ƙara albashin malaman makarantu inda har ake ganin zai shafi na makarantun jihohi da kuma na Kananan hukumomi shin lokacin da gwamnati ta amince da mafi karancin albashi na dubu talatin har yanzu akwai jihohin da ba sa biyan wannan mafi karancin albashi shin idan an ƙara waɗannan kuɗaɗe na albashi ga malaman makarantu shin kana ganin gwamnoni suna iya bin wannan ƙuduri na gwamnatin a ringa biya tare da gwamnati ke biya watakila su kawo uzurin cewa sai dai gwamnati ta basu su wani tallafi kafin su iya biyan waɗannan ƙarin waɗannan kuɗaɗe so eh, abin da ya kawo maganar restoration da ake magana dinkin magana nan kasar Najeriya in an furta haka kawai ana ta tafi aka da irin na mulkin da muke ba za ta yi ba maganan kowane jihar dole su taso da menene su ma abu da za su dinga generating maganan maganan kudin petrol kawai wanda muke dogara da shi babban adari ne ma maganan abin na future na kasar mu ga ci gaba ita magana yawa yawa dole da wuri a doki mataki yanzu ba wai ma a sa wani lokaci ba akan maganan menene mafita akan maganan ah, abin nan maganan the future na kasar Najeriya yanzu dole a duki mataki da wuri in ba haka ba magana mai shi da kowa ke dogara da shi akan magana za ba state government kudin sa za ba wane ne kudin da za ba local government kudi amma kowane state yanzu ta fara gani duk ba wani jihar ta Najeriya nake ya maka wanda akalla ba za ka samu amfani kusan goma a kowane jihar wanda za a iya ana tacewa ba wani hanzari ba gudu ba kuma akwai masu ganin cewa ya kamata a ce ayi kusan 'yan ƙasa ma suna biyan haraji domin a kasashen da suka ci gaba irin su birtaniya irin su faransa irin su jamus irin su amurka duk kusan ko menene ɗan ƙasa yake kan biya haraji kuma da ma masu irin kasuwanci ko da ƙananan kasuwanci ne misali idan misali mu ce mai sayar da ko rake ko tumatur da tattasai inda a ce kowa zai dinga biyan haraji ko a ce harajin nan kwanu na naira ɗari ne a kowane wata idan aka tattara waɗannan kuɗaɗen zai iya cike wani gibin da za a iya gudanar da wasu ayyuka na ci gaban ƙasa wani kuma najeriya za ta ci gaba shin ya kaka lona al'amari eh, eh, ne ta mangar magana a rajin na ƙasa ba zan ce kar mutane su biya haji ba hmm. rajin kasa bari nuna maka hmm. rajin ya abun ba zan ce yan najeriya ba sa biyan haraji ba mm. kamfanin da zaka siya ko suite da zaka siya ma yawonka, mm. ya riga ya daura harajin kai ka riga ka biya ma wannan kamfanin wanda zai biya ma gwamnati mm. man fetur da wannan motar da zaka hau na haya abin da sa kudin mota ta ke haka saboda ya riga ya hada a raji da sauransu wanda kai zaka biya a cikin kudin ma mota da kake biya eh, amma misali wanda abubuwa ta hanyar yadda shine niki ya muka nawa nake shigowa ma mutane hmm. banda wannan wahalan na wayan abubuwan da yake in ka ji abu yayi tsada an kara wannan magana a raji da sauransu ne yasa ne suke biya wannan kudin da suke biya ko tumatir da ake siya a kasuwa akwai yadda magana a ya riga ya saboda kudin mai da ya kawo tumatir zuwa kasuwa maganin kudin tumatir da bai aka ba amma mutanen da za su kawo mai mota zai ce ga abin da ake sayar da fetur to mai fetur haraji da sauransu ya riga ya kara a kudin fetur wanda kai za ka biya wannan kudin a wurin services wanda za ka biya Tomar Fasiri da fatan dai duk da muke fuskanta a kasar mu Najeriya Allah zai ba a taimaka mana domin mu magance waɗannan kalubalen to ga shi a kamu buɗe layin taho a ga wasu sun dan tuturo da sakonnin su a mai sakon na farko dai yana cewa magana gaskiya gwamnatin nan ta yi mana tashin ɗan jaki domin ta fara da gudu tana neman ƙare da tsalle a yaushe ƙirƙiro sabbin alƙawura take ba tare da cika ba mu dai allah ya kama mana ɗauki daga ashirin na goma ruwan ɓaure karin kungiyar abokan liberty to a sai mai sako na gaba inda ke cewa assalamu a tashar liberty a maganar gaskiya ita ce ya kamata al'ummar najeriya su haɗa kai su haɗa ƙarfi da ƙarfi domin taimaka wa muradun gwamnati domin a samu ci gaba a najeriya ba tare da ana samun matsaloli ba domin babu wata ƙasa a duniya nan da ba ta fuskantar ƙalubale sai dai kalubalen wata kasar ya fi na wata kasar da fatan allah zai taimaki najeriya to bari mu bude layin tarho ga masu kallo da saurare a domin su bugo su tufa albarkacin bakin su kan waɗannan muhimman al'amura da muke tattauna haka hello wa alaikum salam ya sunan malam gobe ga nake kira to sami lukurin muna da ka bismillah Gracias. ake kira eh kana tare da babawo mai aure da cikin garin to malam babawo daga wace jiha kenan masha Allah eh, jihar Nasarawa to jihar Nasarawa muna tare da bismillah godiya da wannan gudumawa ga. hello wa alaikum salam ya sunu malamin kuma daga na ke kira to malam sahabi jafar muna tare ka bismillah Hallelujah. sunan malamin kuma daga ina kake kira to ashirin yau ka sake dawa don ka shigo mata bangaren mu manhajar mata to muna tare kai bismillah wani Hello. Wa alaikum salam yanzu na malamin kuma daga nan ke kira. To malam Jamilu ka kira. Bismillah muna tare da me za ka ce to alhamdulahi shawara daidai da za mu ba mutanenmu musamman manyan 'yan kasa da 'yan siyasar mu akan dole ne za a cire son rai da zon zuciya akan maganan cigaban kasan mu ta Najeriya. Insha Allah samu adalci kuma a yi zama wanda duka Najeriya kasan mu ce ba inda za mu yi dole mu ne za mu maganan gyara daga hannunmu ne daga wurinmu za ta zo kuma sai da addu'a Allah ba mu zaman lafiya ta kasan mu Najeriya to kusan wannan shine kamun karshen shirin namu na ina dalili inda muka tattauna kan halin da ƙasa take ciki inda muka wawaye batutan da suka shafi tsaro a cigaban ƙasa harkar ilimi da dai sauran batutuwa na siyasa to a madadin a shi babban bakon nawa asadu mushishitu da kuma jami'an da suka sada da ku a nisa mini sani da na shirya na gabatar nake cewa ku kasance da tashar yanci a shi sai yanzu ina dalili ina dalili kamar dai ba kusan cewa StarTimes ta fitar da tsarin iya kuɗin ka iya shagalin ka ba ta yi ma kuna rasa ƙayatattun tashoshi da dama da aka keɓe wa iyali don nishaɗi yan mata za su kora Starlight Zee Cinemas da Novella E Plus kuna nishaɗantar da 'ya'yanku da Tsunami Nickelodeon sabon tasha wato DreamWorks na nan tafi wannan Agusta StarTimes za ta kawo muku labarai drama shiri na gaskiya akan Sky News, Fox da Y. Muna kawo mafi wadatuwar al'adu na gida akan AMC Movies, ST da uwa da Human Rights. Ba duka kenan ba, masu son wasannin kwallo za su more Europa League, Bundesliga, FA Cup, NBA da EFL a tashar ESPN. Kuma ga inda ya fi ƙayatarwa La Liga da UEFA Nations League na nan tafe wannan watar Satumba akan Star Times kasance da Star Times more mafi wadatuwar tsari na iya kudinka iya shagalinka akalla kan naira 90 kullum Star Burar